This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. waɗanda ke sauraron mu a Nijar kuma za su iya jin mu a tashoshin rediyo na FM na rediyo amfani sarauniya da fara'a da noma, da dalol da kuma niyya, ana kuma iya kama mu kai tsaye a ko'ina a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Jama'a barkanmu da dare kuma Usman Kabar ne na sake dawowa tare da sarfi Hashin Gumel a shirinmu na wannan dare da fatan mun wuni lafiya. Sashen Hausa na muryar Amurka ne kamar yadda aka saba 'Yan majalisar dokoki sun yi yunkuri ko kuma suna kan yunkurin kirkiro da dokar da za ta zama linzami ga shafukan abotar intanet irin su Facebook. nigeria ba ta cikin wannan eh, eh, kasashen saboda ya kamata kada mu su To sannan kuma za ku ji maganar yadda ake neman shawo kan matsalar yawan hatsari a Nijar. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jama'ai a Iraki sun ce sojojin kasar sun kwato wani yankin birnin Ramadi daga hannun mayakan kungiyar ISIS waɗanda suka kwace a birnin a farkon shekarar nan. Kwato wannan yanki na unguwar Altamin wani babban ci gaba ne ga mayaka masu goyon bayan gwamnati wanda suka kwashe watanni suna fafatawa da mayakan ISIS masu tsatsaren ra'ayi a birnin. da taimakon sojojin haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta da ƙawayenta wajen kai hare-hare ta sama sojojin iraki suka mayar da hankali wajen zagaye birnin tare da kashe duk wata hanyar shigar da kayayyaki kafin kai ga masu kafin kai musu farmaki da kwato yankin sojojin gwamnatin ƙasar na shan wahala wajen daƙile mayakan isis waɗanda ke rike da manyan yankuna a iraki da siriya a watan mayu ne isis suka kwace birnin ramadi babban birnin lardin ambar wannan shine babban koma baya bagdad ta samu a wannan shekarar jami'ai a faransa sun ce suna bincikar wasu sojojin kasar guda hudu da ke da alaka da zargin yi wa kananan yara fyaɗe a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda har yanzu sojojin kiyaye zaman lafiya na faransa ke zaune a kasar wasu majiyoyi na cewa yau talata ne ake yi wa sojojin tambayoyi a birnin paris amma babu wani tabbacin cewa ana ɗaukar su ne a matsayin waɗanda ake tuhuma ko kuma za su zamantu wanda ake zargi kawai ana ɗaukar su ne kaman a matsayin wasu masu ba da shaida laifin da ya faru ne ne tsakanin shekarar 2013 da kuma 2014 amma wannan zargi bai janyo hankalin duniya ba sai farkon shekarar nan ta 2015 bayan da wani gidan jaridar birtaniya mai suna guardian ya fitar da labarin faransa dai ta sami rahoton wannan ta'aza a shekarar 2014 ne ta gabata kuma ta kaddamar da bincike amma bata fitar da maganar ba a bainar jama'a labarin dai ya janyo suka da zargi ga faransa da majalisar majalisar ɗinkin duniya kan matakan da suka ɗauka akan wannan al'amari labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani alkali a afirka ta kudu ya bayar da belin ɗan gudun famfalakin nan oscar pistorius bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta same shi da laifin kisan kai na ganganci a makon da ya gabata oscar pistorius dai ya bayyana a gaban alkali a makon da ya gabata domin jin ko kotun za ta bar shi ci gaba da zaman ɗaurin talala a gidansa kafin a yanke masa hukuncin laifin da aka same shi da aikatawa na harbe budurwarsa Rebus stankham har a shekara ta 2013 alkali mai suna aubrey ledwa ya ce za a iya sakinsa a kan bailin dala amurka 690 amma zai kasance cikin ɗaurin talala a gidansa ya kuma ce za a iya amfani da na'ura wajen kula da duk abin da yake yin a gidan nasa sai kuma an ba shi izini kafin ya bar gidan an dai shirya ranar goma sha takwas ga watan afrilun wannan shekarar mai zuwa domin sauraron yanke hukunci kan oscar lauyan oscar pistorius mai suna barry rose ya ce yana son daukar wannan kara zuwa wata kotu ta musamman domin a kara duba wannan hukunci shugabannin kasar yaman da kuma shugaban sojoji da kuma sojoji suna sa ran bayyana gwamnati cewa 'yan tawayen hutsi za su fara hutun tsagaita wuta nan da mako guda bayan haduwar da za a yi a mako mai zuwa da wakilan majalisar ɗinkin duniya don tattauna zaman lafiya a kasar switzerland shugaban kasar abdurrahman mansur hadi ya aika a wata wasiƙa da ya tura wa cibiyar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya wadda ke bayyana ra'ayin shi a kawo ƙarshen ƙarshen faɗan da ake yi idan har ɓangaren hutsi sun amince ismail kult sheikh ahmed jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya litinin cewa yana da tabbacin cewa za a dakata da faɗan kamar yadda ya sanar da cewa baki ɗaya ɓangarorin guda biyu sun amince da tattaunawar da za a yi ta zaman lafiya wadda aka shirya za a fara ranar 15 ga watan disambar nan na shekarar nan da muke ciki ana kuma tsammanin kasancewar jami'an jam'iyyar ko kuma jam'iyyar general people's congress wanda aka fi sani da gpc magoya bayansu za su mara musu ko kuma shirin baya wanda shi shugaba ali abdullah sale yake a wajen taron labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington 'Yan majalisar dokokin Najeriya na yunkurin kirkiro dokar da za ta zama linzamin shafukar abotar irin su Facebook, Twitter da makamantansu. Umar Faruk Musa ya haɗa mana wannan rahoton. a daidai lokacin da fagen najeriya ya turnike da cece kuce dangane da kudirin doka sabuwa da majalisar kasa take kokarin yi domin takaita amfani da shafinan sada zumunta na yanar gizo wani kwararre akan ayyukan majalisa wato farfesa almusafa usuju yana ganin cewa wannan kudirin doka da majalisar ƙasa ke kokarin yi za ta yi tasiri kwarai da gaske gurin inganta mu'amala da kuma tabbatar da ba a zalunci waɗansu mutane da ake yi wa kazaf da sunan 'yanci na ɗan ƙasa ba. a fahimta ka abin da shafi wannan waje ke faɗa cewa in ka zagi mutum ko da ta irin abin da ake ce mashi text message ko ta irin abin nan da ake cewa twitter ko ta wani abu whatsapp da kuma shafuna na tsara zumunta ka zage shi da sanin cewa babu wani hujja kai ka faɗi wani abu ko ka sa mutane su zamanto sun tsani mutumin nan ko kuma wata ma'aikata ce ko ko wani abu na aikin gwamnati ne ko ko mutane ne al'umma kai waɗannan abu to wannan doka za ta in aka bincika aka ga kayi wannan abu ba tare da hujja ka ka hujja ba doka za ta hukunta ka shekara biyu ko kuma da eh, miliyan biyu ko kuma duka duk da inda alkali ya yanke hukunci kaga a nan wajen muna da dokoki wanda suka nuna in ka zagi mutum zai iya kai ka kotu in ka ma mutum kaza akan wani abu da bai aikata ba abin da wannan doka take nema ta kawo a fahimta ta shine ba mu da kai hujjoji gaban kuliya wannan ka samu daga text message wato aka yi maka a text ko kuma a shafunan sada zumunta to wannan doka tana nema ta kawo in har an yaka an tabbatar mutumin ne saboda yanzu ka duba akwai abin da ake kiran shi IP address wato in kai amfani da inda kake samun shi network na internet za a amfani da shi sannan kuma duk wayoyinmu an zamanto an musu rijista da ɗan yatsanka da komai an ɗauki bayananka aka tabbatar kai ne ka zagi mutum nan ba tare da hujja ba so za a iya kai wannan text message gaban alkali a duba a tabbatar kai ne a maka hukuncin nan da aka sa a wannan amma farfesa kana ganin waɗannan tanade tanadi ko yunkurin bai ci karo da yancin faɗar albarkacin baki da kundin tsarin mulki na najeriya ya ba yan ƙasa ba a'a ai in ka duba a nan wajen ana fahimtar ba yana faɗin cewa kai kai magana ba ne a'a kakka zagi wani muna da dokoki akan zagi da yin su ne waɗannan sun kawo cewa in kai zagin nan kuma yanzu sai ya zama to an kara kai shi ta cikin intanet ka zagi wani mutum ka ci mai mutunci ka fahimta hmm. ba an yi doka ne sabuwa a fahimta ta doka ce wacce take ka zagi mutum zahiri gaba da gaba ko kuma yanzu ka zage shi ta kai ko ka bata mishi ka ci mishi mutunci farfesa almusafa usuju kenan wani kwararre akan sha'anin ayyuka na majalisa a tattauna da ne da shi a abuja dangane da yunkurin da majalisar ke yi na takaita ko sanya dokokin da za su tabbatar da an bi ka'ida wurin amfani da shafinan yada zumunta na yanar gizo ko kuma intanet umar faruk musa amurka a abuja nigeria kai dai mai To shi kuwa barista Aliyu Abdullahi matashi ne kuma yana amfani da irin wannan shafuka sannan kuma yana bita al'amuran da suka shafi doka cewa ya yi shi bai amince da wannan ko kuma bai mara abin baya ba. Mala Usman Kamara mm. da farko dai wani doka da ita 'yan majalisun dokoki na kasar Najeriya za su yi akwai wasu matakai da ya kamata su duba. Kaɗan daga cikin matakan da ya kamata su duba a sabon dokan da za su fito da shi shin zai taɓa wani ɓangare na wasu dokokin da ake da shi a ƙasa musamman tun kamo daga kundin tsarin mulki na ƙasa har zuwa sauran wasu dokoki da su kansu suka yi Kuma yadda na gaya wani eh, kuna dokar da za su fito ba zai yi tafahin in waɗannan matakai da na kirki da ya ba. Eh gamsarwa doka. Ko zai tsaye. To zai zai kwaba freedom of speech na yancin magana faɗa albarkacin baki mm. ga amfani da wa al'umma na ƙasar nan yadda duniya ta canza wanda komai yanzu za ka za ka yi ta yanar gizo kake yi ta kwamfuta ake yi mm. zai iya yiwuya wurin apply shi domin kan ka gano su waye ne da waye ne suka sa abubuwa a kan gizon nan zai ma wahala mutane za su koma suna amfani da sunaye wannan ba nasu ba ko kuma su dinga amfani da tura wani abu kamar zagi ko kuma wani abu bai dace ba akan kwamfutar wani ne maybe su iya kulla ma sharri eh, da sauransu ba irin abin da instead of ya haifar da alheri zai iya haifar da sharri a gari na a yanzu kage da muke haka hmm. ai akwai dokoki wato criminal law na life and slander hmm. wato dokar laifi hmm. na bata suna a buga wani abu da bai a kan mutum da ba gaskiya wani a jarida ko ta faɗa a wato a irin kaman kafaren yada labaru na electronic media wato broadcasting ma za ka iya applying ɗin shi a kan social media za ka iya kai shi kotu saboda sakewar evidence act ɗinmu da ake yi za ka iya cewa a shafi na abota na wane kaza hmm. an bata mun suna kaza kuma ni na ga haka na ce ga kuma kofi nan na yi print na kawo za a hmm. karbi wannan print out din a matsayin shaida kuma za a yi bincike in aka samu haka ne za a bi ma ka saboda haka ina ganin a Najeriya muna da sufficient law muna da isassun dokoki hmm. wanda ba mu bukatan wani ka ko kuma sensor na social media eh. za ka samu irin kasashen da wato human rights bai yi tasiri a wurin wato mm. yanci dan adam ba a bada da yanci dan adam irin wannan kasashen ko irin wannan kasashen ne da suke sensorin ko suke gagin social media din da sauransu mm. Najeriya ba ta cikin wannan eh, eh, kasashen saboda ya kamata kada mu koyi irin wani kasashen da ba su da wato ba su da human rights hmm. a duniya. Wasu suna faɗan cewa 'yan majalisar ko kuma 'yan siyasar suna son a da irin wannan dokoki ne saboda ba masu da gaskiya suna almunda hana da dukiyar al'umma suna wannan ba su wakilci da kyau ba ba sa son mutane kuma su faɗa in sun gani. Usman Ahmad Kabar abin da nake so ka sani na ɗaya hmm. shine a duk lokacin da aka yi yunkurin yin wani doka ba a yin doka ba gaira ba dalili target na waɗanda ake ciwo mutunci a kan waɗannan shafunan social media yawanci celebrities ne yawanci hmm. ah, mutane 'yan siyasa ne wanda suka yi cike a ƙasa ko a duniya. To hmm. ka kamar su celebrities kamar irin 'yan mawaƙa hmm. irin masu acting in film waɗannan su riga sun saba da ganin irin waɗannan abubuwan har ya kai baya musu tabo. To amma waɗannan 'yan siyasa yawanci su ban shiga ne a bangare na duniya. To da ka yanzu mutum an zaɓe shi daga ƙauye shi ko daga ƙaramin hukumar shi ko kuma daga bangaren da ya fito constitution shi ya zo ya fara ganin dan sunan shi wani da gaske abin bai aikata ba kuma abin zai taba wato akwai psychological eh, trauma akwai physical trauma a kan a kan iyalan shi wasu kuma sun aikata abin amma suna neman don su rufe cikin sun san cewa yawanci yanzu da wannan social media baya iya mm. rufuwa saboda haka akwai a ra'ayina akwai duka biyu akwai waɗanda tsakani da Allah suke su ayi yi dokan akwai waɗanda kuma domin su rufa kansu asiri ne suke neman tura wannan dokar a yi fatin inta a ƙarshen majalisar dokoki na ƙasa. Kai dai mai gina min mugunta to sai mu ce Allah ya kyauta yanzu bari mu tsallaka mu tafi jamhuriyar Nijar inda za mu ji cewa ana ta kokarin rage yawan hatsarin mota da yake faruwa. alƙaluman hukumar zirga-zirga ta ƙasa sun bayyana cewa a tsawon watanni takwas na farkon shekarar 2015 an huskanci hatsuran ababen hawa aƙalla 2,662 waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 94 a yamai kawai a sakamakon fatali da ka'idodin tuki dalilin da ya sa hukumomi yunkurin ɗaukar matakin shayo kan wannan matsala kamar yadda gwamnan yamai hamidu garba ke cewa kaga mutum yana yawo da mota tsaka hanya a lokacin ya san ka an ce je ganin nishin dama kaga mutum ya ɗauki telefon yana waya ko ko mutum ya sha giya ko kwaya ya ce zai kama hanya ko mutum ya to da ƙauye shi ba sai da ake yawo cikin babban gari ba ya zo an sai mishi moto shi ke na kama hanya ya zo carrefour ba sai ya tsaya ba nan za a gana ambulance tana kuka za ta samu ta kai wani gidan likita ba sai ga wani ƙauye ya nan cikin kwana uku insha Allahu wa mutanen da duk an ka kira wannan wurin na tabbatar da za su kawo nasu eh, ilimi na sani a zamna a shawarta in so a hiddo hanyoyin da ya kamata a aiki da su a mafi yawan lokuta akan dora laifin faruwar hatsarin mota akan direbobin taksi da na sauran motocin haya zargin da sakataren kungiyar direbobin taksi alasan musa ya ce ba gaskiya ba ne Eh, hanyoyi ba su da kyawu saboda wani lokaci in kana mata rami sai ka zaba wanda ya kamata ka fada cikin shi duk bakin gehen hanya duka yan kasuwa sun mamaye su sun maida kamar nasu ne na kansu eh, magabata suna gani suna barin su dan wani lokaci shi dan taxi kowa zo tsaya ina yake tsaya bakin gehe sai yake tsaya in bai tsaya bakin gehen hanya tsaya tsaka hanya kenan da baya akwai hatsari tsakanin shi da dan moto ko kuma dan cece kuma da wani dama dan uwan shi droba makarantun bada horo a fannin tuki ma ba su tsira ba daga zargin bada gudunmuwa a halin yawaitar hatsarin mota a Nijar kasar to amma a cewar shugaban Oto Ecole Hamdala Alhaji Isu Madugu to mu ba muna ba muna ba da lasin bane muna koya mutane ne muka koya mutane su ta wajen mutane da gwamnati su suke ba su lasin kenan muka koya aka ba mutum kenan an tabbatar da iya na na daya ya kamata eh, gwamnati ta rika waye mutane kanu bisan hatsari da kanshi ka gwamnati ba ta wannan yanzu birnin yamai nan ba inda zaka zuwa wuta ce masu ba mutane hannu ka suna aiki ba inda zaka zuwa inda ya kamata a sa fano wanda ya kamata ka tsaya babu kaf din yamai hitilu na, na gari masu aiki da dare babu gari cikin duhu ne ake duk waɗanga abubuwa ne wanda suke kawo hatsari gwamnatin nijar a shekarar 2013 ta kafa dokar hana amfani da wayar telefon ga matuka sai dai rashin hukunta waɗanda aka samu da laifin keta wannan doka ya hana ta yi tasiri sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To haka yake sai mu ce Allah ya daɗa kiyayewa ya kuma sa a kula. Yanzu za mu je ga wayoyinku yau za mu yi magana ne a kan maganar wannan doka da ake so a yi a Najeriya ta maganar sabuwar dokar hana shafin abuta na Facebook ko kuma sa dokar da za ta hukunta wanda ya saba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tokar a dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne muna Kaduna yanzu haka wane ne a Kaduna? alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To sunana Usman Mukutar dan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Malam Usman mutanen Nijar to ya kasuwar? To alhamdulillah. To menene ra'ayinka game da maganar sabuwar doka da za ta dinga hukunta masu tsakale-tsakale a cikin shafin abota? to yana ganin wannan doka saboda dai sun yi ta ne don su kare kansu saboda ah, saboda su suke kan mulki kuma akwai talakawan da suke ganin suna faɗin ra'ayinsu kuma ra'ayin nasu ba ya daidai da abin da su suke so to haka dole su kawo doka don su kare kansu kafin za ku tashi lafiya daga usman mukutar dan nijar wanda ke kasuwan bacci kaduna. to mun gode malam usman bari mu tafi jihar neja hello wane ne a naija. salamu alaikum. wa alaikum assalam. sunana malam dan juma daga jita jihar neja. kace mani. malam dan juma. oh malam dan juma. daga jita jihar neja. to malam dan juma ina jin ka menene ra'ayinka game da wannan doka da yan majalisar najeriya ke son siya akan shafin abota gaskiya ra'ayina na ban goyi bayan su ba misa dan kuma suka kafa wannan doka kadiri da yana jiran ku insha Allah shekara hudu nan gaba ba za ku sake zabe su ba to wato kuma za ku dauna ku matakin kenan to bari mu je mu koma Kaduna to nagode hello wane ne a Kaduna to ibrahim alaramma ne riga cikin kaduna to allah shi taimaki alaramma <laughs> to wannan doka da suke so su kirkiro da ita zan iya cewa ba ta da ma'ana kuma ba ta da amfani mun sani cewa a ƙasar najeriya duk wanda ya karya doka ai akwai 'yan sanda sannan kuma akwai kotu su kaɗai sun isa su gabatar da irin wannan hukunce-hukuncen amma yanzu wai kawai 'yan majalisa saboda ba ku san. a faɗa aibin da kuka yi ko ko kasawanku ku ce za ku kirkiro wata doka wannan bai dace ba so muke mu ji kun kirkiro doka akan wanda aka kama shi da cin hanci da rashawa ko ko wanda ya ci amanan ƙasa ga irin dokan da za a yanke mishi amma ba kan wannan muke bukata mu ga to bari mu tafi gombe hello hello wa alaikum salam wane ne a gombe Kuna tare da babban mu ban mai maganin shanu. Baffa noi sare. A gamsai ale. To muna jin ra'ayinka faɗa mu ji. To mun rasa baffa. To to to bari mu tafi Jos. Hello. Hello. Yawwa Malam na Jos wane ne? Sunana Muhammad Sani na Allah. To Muhammad Sani barka da warhaka. haka. yawa barkan ne to menene ra'ayinka game da maganar shafin abota da ake son a hana na su facebook da sauransu ko kuma ake sa ka doka da za ta ja muku linzami wannan kawai son zuciyarsu ne yake sa sa wannan doka amma ba kan gaskiya ba ne eh misa ka ce haka saboda kwanaki an dan yi sa'ansa da shi wani ne ibnu na Allah da shi da wani mutum oh kana ga dalili kenan ina nufin shi ne kawo na wata kudirin yasa ake so a yi wannan dokar oh to to sun yi sa'in sa a shafin? Ba gaskiya ba ne, eh muna gani kawai wannan sun zuciya da irin nasu. To mun gode sosai daga Neja, kace mai sunanka? To ya. Daga Rijau Neja State. To Rijau, to ina jin ka. Mutanen Rijau. Sanuwa Me sunanka? Ina magana akan wani 'yan majalisa da suka sa doka. To me sunanka da farko? Sani Washi Rijau ne da Rijau. Sani Washi ina jin ka daga Rijau. Eh malam Sani Washi eh wani tsohon dan siyasa ne. To to muna jin ka faɗa mana ga 'yan siyasa can kuma 'yan uwanka za su Wannan dokar suka sa wannan dokar suka sa ba abin da zai maka mm. sa amfani ba ne. Mm. Sun yi shi ne saboda su yi ma kansu amfani saboda haka nan suna son su ci amana kasa da su ci amana kuri'un da aka sa musu. To mun gode bari mu tafi Sokoto. Hello. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam, wani ne a Sokoto? Eh, to, kuna magana da Usman A. Bello Bonkari. To, Usman A. Bello. Karamar hukumar mulki ta Benji a jihar Sokoto. To, muna jin ka Mala Usman. Eh, to ra'ayi na yau dangane da wannan dokar da su waɗannan 'yan majalisu ke so su sa. To sai mu ce eh to wani gefe ta da amfani amma wani gefe ba ta da amfani. Faɗa mana mu ji a gurguje. Inda take da amfani shine da an ci zarafin mutum to yana da kyau a ce a ji kadin shi hmm. amma mu a ce a takaita mutum ba zai faɗi ra'ayin shi ba dan da abin da ke faruwa a ƙasa to sai mu ce bai dace ba hmm. amma muna kira ga su da a tsaya a didiyowar wannan abin domin idan mun diba waɗannan kafafen watsa labaran sun taka rawa wajen zaben su musamman kawo canji a ƙasar mu Najeriya da sauran ƙasashen Afirka to bai dace a ce an yi amfani kuma da wannan dokar yau a ce ba za mu faɗi albarkacin bakin mu ba to mun gode bari mu tafi katsina daga sokoto ah, wane ne a katsina Assalamu alaikum magana Umar Musa ne mu kamar hukumar sanda jihar Katsina. To Umar menene ra'ayinka game da magana takunkumin da ake son a samu ku a shafukan abota? Wallahi ba ma goyon baya ko kadan me yasa ba su yi doka ba lokacin da muke musu yanzu muna tuntukar gwamnatin PVP. To a sha kana ci kuna ta ina? A lokacin da aka yi can kamfen na ba ai da su muka amfani muka wayar da kan jama'a muka ta kara junan mu sani har muka kada GDP to ko yake sai mu zama daga yanzu daga wannan daga ga fara wata shida a cikin mu za a fara doka to mun gode sosai bari mu tafi jihar Neja wane ne a Neja Adamu Yusuf ne da Kwantagora. To Adamu Yusuf da mutum Kwantagora barka da warhaka menene ra'ayinka akan wannan takunkumi na shafukan abota dokoki? Wallahi na ji mamaki na ji mamaki mutuka. To me baka mamaki? Da 'yan majalisar mu wayanda muka zaɓe su muka sai da ranmu hmm. muka kashe dukiyoyinmu muka zaɓe su su ne suke kokarin su toshe mana albarkacin baki. Hmm. Abin ya ɗaure mana kai. To yanzu ya za ku? Hello? Ya kenan to yanzu. a yanzu abin da muke so su je su yi tunani eh. idan sun yi abin da ya dace wa talakawa shikenan idan ba su yi abin da ya dace wa talakawa ba to mu ma muna da ranar da za mu rama lokacin zaɓe insha Allah laifin yaro ya laifin babbar ruwa to muna jin barna kuma za mu tafi yanzu hello hello malam na borno hello borno kana jin mu to na ga mun rasa na borno Uh, to masu sauraro da haka kusan za mu tsaya daga ɗaukar wayoyinku da fatan za ku ci gaba da kiran mu kamar yadda aka saba nan za mu tsaya. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. cin zarafi mai alaka da jinsi ya fi afkuwa ga mata domin su mata ne cin zarafi take haƙƙin ɗan adam ne ga mata wanda ya samu asali daga nuna bambancin jinsi kasawar gwamnatoci da al'ummomi ta yadda za su amince da 'yancin iyaye mata da 'yan mata a duniya baki ɗaya shi yasa fiye da kashi ɗaya cikin kashi uku na mata a duniya sukan fuskanci cin zarafi a tsawon rayuwarsu cin zarafin mata na faruwa ne ta nau'i daban-daban bayan fyaɗe akwai tsangwama da fan ƙarfi aurar da yara ƙanana da kuma mata da mazajen su ko surukansu ke duka ko ko matan da ake amfani da su wajen fatauci domin karuwanci wannan duk cin zarafi ne mai alaka da jinsi galibin mata da 'yan mata da ake tursasawa yin amfani da su a fagen yaƙi da kuma waɗanda ake tsangwama duk wannan nau'i ne na cin zarafi mai alaka da jinsi duk wani nau'i na cin zarafi ba abu ne da za a amince da shi ba makonni biyu tsakanin 25 ga watan nuwamba ranar kawar da cin zarafin mata da kuma goma ga watan disamba ranar 'yancin ɗan adam an sadaukar da wa'annan kwanaki goma sha shida ne akan fafutukar yaƙi da cin zarafin mata a duniya da neman goyon bayan al'umma a ko'ina domin kawo canji. Taken na bana samar da zaman lafiya kama daga gidaje zuwa uwa duniya da kuma samar da kyakkyawan yanayi ga kowa domin samun ilimi. Cin zarafin mata ya samu asali ne bisa kallon da ake musu al'adance domin canza wannan ya zama wajibi mata da 'yan mata su samu ilimi domin samun kyakkyawar rayuwa da su da 'ya'yansu. Wannan yana nufin koya manyan maza da samari ɗabi'ar yadda za su kare mata. cin zarafin mata abu ne da za a iya kawar da shi kuma yanzu ne lokacin da ya kamata a kawar da shi. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu bari mu koma ga sarfilu mu ji labaran duniya amma wannan karin a takaice. To mun ji cewa jami'ai Iraki sun ce sojojin kasar sun kwato wani yankin birnin Ramadi daga hannun mayakan kungiyar ISIS waɗanda suka kwace birnin a farkon shekarar nan. Kwato wannan yanki na unguwar Altamin wani babban ci gaba ne ga mayaka masu goyon bayan gwamnati wanda suka kwashe watanni suna fafatawa da mayakan ISIS masu tsatsar ra'ayi a birnin. Jami'ai a Faransa sun ce sun suna bincikar wasu sojojin kasar hudu da ke da alaka da zargin yi wa kananan yara fyaɗe a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda har yanzu sojojin kiyaye zaman lafiya na faransa ke zaune a kasar wasu majiyoyi na cewa yau talata ne aka yi wa sojojin tambayoyi a birnin paris amma babu wani tabbacin cewa ana ɗaukar su ne a matsayin waɗanda ake tuhuma ko za su zamanto masu bayar da shaida ne kawai wani alkali a afirka ta kudu ya bayar da belin dan gudun famfalakin nan oscar pistorius bayan da kotun ɗaukar kara ta same shi da laifin kisan kai na ganganci a makon da ya gabata oscar pistorius dai ya bayyana a gaban alkali makon da ya gabata domin jin ko kotun za ta bar shi ya ci gaba da zaman ɗaurin talala a gidansa To da takaitattun labaran shirin wannan dare ya kammala da fatan za a kasance da murya Amurka da sassafe inda za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin sarrafi Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa ya karanto labarai sai kuma Julie Lethis Gresham wadda ita ce ta ba da umarni sai injiniyanmu na yau ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisala. This program has come to you from the Voice of America, Washington.